يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 sha hudu ko sha ga watan sha'ban hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam alif dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya ne da bakwai ko shi da bakwai ko wanda ya ne da shi daga watan uku mai lafiya ta annabi isa alaihi salatu wa salam ya saha dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da karatun littafin usulun talata ne a in ba manta ba har salamu bana afirka sani ko sani ba ah, za mu tashi aslus أصل الثاني دام من هذا ثلاثة أصول من أصل الأول توشن أصل نسل المسلمين تفضل معرفة الله فلم علقوا وعلى الأصل الثاني توشن شيني معرفة دين الإسلام بالأدلة sanin addinin musulunci da dalilai kana iya sanin addinin musulunci amma aka tambaye ka me dalilin da kake yin musulunci wani dalili za ka ba wani bai san me yasa ba to shine ba da sai kara ce bil adilla ba wai sani kawai yadda za ka san abu a hanya ba a da dalilai domin addini kullum cewa da ke kula tu burhanakum إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم kukawo hujjan ku kawo da gidanku idan kuna da gaskiya in kun gagara to fa'alan ku sani annama yattabi'una ahwa aw mutane sun wuce suke daga lokacin da kake addini babu dalili to kana mun san zuciyar ka ne Allah ya kare ku malai ke ta asu da ma'rifatu dini shi ne tsarin addinin musulunci tare da dalilai tare da ne dalilai wa huwa al-istislam lillahi bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-ta'ah sai لا ترضى الكلمة من ذلك نعم وهو الاستسلام لله بالتوحيد shine miƙa wuya ga allah wurin kaɗaita shi والانقياد له بالطاعة da kuma dogewa wurin yi wa Allah biyayya dan mutum yanda shi ne musulmi iya haɗa Allah da wani wani musulunci shi musulmi ne na baki Allah ya kare mu wal inqiyadu lahu bi ta'a mutum ya ce maka shi musulmi Allah ya ce ya dama ya ce Allah ya ce kada ka yabu ya yabu wannan shi dai amsa musulunci ne amma dai har yanzu akwai question mark akan musulunci ba da yake cewa wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi da kuma bara'a barranta daga shirka da duniyar shirka daga lokacin da kace kai musulmi ne ya ka same ka kana yin shirka a ah. mutum zai yanzu kiyaye addini amma zai ba musulunci ba an fahimta amma in dai musulunci ne sai mutum ya bar mai ya bar shirka wa ahlihi sannan da wasu shirka bayan da za a yi kana yin musulunci kuma kana son bakin shirka an gane ko shi ya sa annabi ibrahim ya ce inna bura'a'u minkum wa mimma da min dunillah mu mun bar ran da ku da duk abin da kuke mun dawo kuma bayan Allah kaga duk wanda yake zuwa wani taron kirsimati taron da yake shirka ya yi da masu yi suna mu'amala a harkar addinin su to wanda bai bara'a daga shirka da ma'ahalin shirka ba Allah ya kare ba da yake cewa wa huwa salatatu marati musulunci iya da matakai guda uku marati an gane ko martaba jami shi ne maraji kamar ka ce step an gane ko kama iya kira step da martab ko kuma ka kira shi mab'ad an gane ko to musulunci step ne guda nawa guda uku Allah ka tabbatar da mu akan wayannan matakai na farko aka ce maka kai musulmi ne ya kai musulmi ne musulmai suna da category sun kasu kashi-kashi su kaga ba ana tafiya da kace yawa na sani akwai yan kizala wani akwai yan kizala su <laughs> akwai yan dalika akwai yan kaza akwai yan kaza a sai ka ce martaban kasuwansu kashi uku wurin daraja akwai al wani wal wani wal akwai mutuncin kashi. akwai matakin shimani akwai matakin ne ishtani maliki ta wa kullu martabatin laha arkanu kowace martaba tana da arkan na ta rukunai naka an gane ko ya za ka iya gane ina wani martaba ne ka za ka iya ganewa a nan sannan kuma suka roƙi Allah ya tabbatar da kai a kan wannan martaba suna ba ta gane ba da ke tafi arkanun islam khamsun rukunai na musulunci an gane ko mun ce musulunci da martaba nawa uku akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan to zai maka fashin baki a kan sai da su na farko a cikin uku ya fara da al-islam sai ce fa arkawul islam khamsun rukunan musulunci guda nawa ne biyar wallahi za ku wani shugaban da ka tare shi kace kudan musulunci guda da wani wallahi bai ba bai sani ba guda da wani rukunan musulunci bai sani ba na zo shi a raka shi wani amma duk inda ka tambaye shi kasashen duniya amerika ta tsinka da wani zai fara ba kuɗi kaza ya ake yantar da dola da riyal yin ce maka za ta koma ɗari uku da saba'in dala da ne da wani abu in an mai da shi euro zai ce kaza ne in an mai da shi yaran najeriya zai ce kare kuma koma kaza daki da ne maka amma ya alamu na ba shi da min hayati duniya wa hun an al'akhirati muqatilun ya ta duk abin da ke rayuwar duniya amma kuma da lahirar da su su ji jarar garba wani shi ba harkar shi bane to da rukunan musulunci kamar haka شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شيء شيدا وباع موتا وأنا الله kuma lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon allah ne sai na biyu wa iqamu sala da kuma tsayin sallah martaba da biyu ana ba ta an da kuma laila ne shi ne rukuni ne sannan wai ita'u zakati da ba da ne وصوم رمضان تكون عدل رمضان وحد البيت الله الحرام تكون زيارة الله الله ما يكبر به وإن لا زيارة السنة يدخل هو اللي يسمك شنو تقول سيقول سبايا يدل وإن أبواب لا زيارة الله يقول كلمة شهادة ita kanta tana da na ta an gane ku tana da sharuɗa in ta tabbata ka tsallake a rukunin farko a musulunci domin ita kanta kalmar shahada tana da tana da rukunai biyu ita kanta wasu ma da musulunci kana bin shi ranta yake yi karatu in ba ka bin za ka bi su daki daki sai mutum ya tsaya wuri guda ya ɗauka daidai yake kan rayuwa kuma ya rayuwa yake a cikin halaka allah ya kare mu ita kanta kalmar shahada yanzu ba mutum ya musulunci da rukunai guda nawa biyar ko da farko mutum ya musulunci da martaba nawa uku muka ɗauki na farko shi ne mai musulunci muka kira da rukunai nawa biyar a cikin rukunan wanne ne na farko kalmar shahada to shi kan shi kalmar shahada ya da rukunai lawa arkan shi rukunan shi biyu ne annabi wa isbat korewa da tabbatarwa sai saka ce la ilaha ba wani abun bauta inda Allah sai Allah ka kore ka tabbatar inda za ka kore ba ka tabbatar ba bai yi ba in ka kore in ka tabbatar ka kore ba bai yi ba sai ka kore ka tabbatar ka kore duk wani abu da ka tabbatar da Allah sannan tana da shuru kafin a karbe ta tana da sharuɗa shuru la ilaha illallah musamman matasa masu waya ko da ingilishi ka sa shuru la ilaha illallah shi ne ina ba ta gani كتبوا كل كلمة شهادة تشهدوا في الأولى كلمة شهادة تابعه وأن محمد رسول الله شما لما رسول من الله على لي أقل يقول شما شم أنت ملاوذي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب مناعا نهى عنه هو ذكر وأن لا يحمد الله إلا بما شرع لو تنيا صار وإن نفتا فإن دام وأنت من الشيء yanzu ya fahimci rukuni ɗaya da musulunci sai na biyu wa iqamu sala da sai da sallah kaga ba ce wa adai sala ba a kula da wannan aka ce wa iqamu sala da kuma me akwai bambancin yin sallah da sai da sallah ita ma sallah tana da al'arkan tana da wajibat tana da sunan tana da mustahabbat to babban hatsarin kana iya samun mutum ya shekara ashirin iya tsalla ba ta wuce shi a bankan da ya shi mene ne rukuni rukun da ba wanda ita sallah idan ka cire mata rukuni guda ɗaya to ita kabli da ba a yi ba ya dawo shi sai ka dawo da rukunin kafin ka yi kabli ko ba a yi inda za ka yi kabli ko ba a yi ina ba ta an ba ne ba zai wadatar ba sai ka kawo da rukunin. yanzu kowa da yana bai san arkanin tsara shi sa Allah ya ba mu tsawon rai in Allah ya daura mu da sallah tsara da yawa a cikin akwai arkanin tsara wa wajibatin tsara za mu idan da mu yi magana kan wannan karami kawai a cikin shi ko kuma a karanta shi domin mu kansa gaban Allah lafiya sannan akwai wajibatin sala ita idan mutum ya batta a bisa jahilci ne zaman jahilci amma in ya sani kuma ya mata daga gashi kuma suna shi maji lama ta fahimta sannan waji ita ko ba a yi mata ko ba ka dawo da ita ba kamni da ba a na iya dauke ba ina ba ta gani ko na ba da misali dan buda kana a nan buda ko ba da ce ba da ce a buda ba da ce to misali al'arkanin sala kabbarar harama kawai sai mutum yanzu zai sallah iya zuwa bai da wasu ke daga nesa shi ba a tsere tafiyar da ba sai ya wani soma tafiyar musu allama ka bar tafiyar ihram wajibi ne kuma tsayuwa da hujja rukuni ne kaga mutum ya bai tafiyar ihram sai ba ya bar rukuni na ka ba sallah kamar karatun fatiha rukuni ne ina ba ta gani kamar ruku ruku ne ina mutum zai yi barin sallah yi ruku ba ko ruku shi ba ta cika ba to ruku ne bai cika ba sallah ba ina ba ta banza to kamar waji jada waji ina ba ta gani da za ka manta jada ba ka yi ba sai ka haura a ba da sallanka ba na ce kada da wannan sutura man kai kabli ko ba a ji a ɗauke maka ita an kai ba a ji a kabli a ɗauke maka ita kaga ai wajibi ka bari ko sannan na mutum zai zo ya yi sutura ɗaya ya yi da sallan shi amma shi bai sani ba shi ya jahilci wannan to shi za a yi wata kuzuri da su jahilci shi wajibi ana iya kuzuri da su jahilci amma da mutum zai san wajibi ne akwai bambanci da hukun da wajibi to zai ce wannan kamar ta iya ƙarshe ita ma rukuni na ban da ban faɗi da ko to amma sai misali mutum ya zo zai gabatar da sallah sai ya manta aikin sa gangan ya bar waje ya ce bari bisu da nan da yawa zan kawo kwamfi da bani ai zan kawo kwamfi ba da nisa amma da gangan ya yi sannan shi ta baci to da ya bar waje da mai da gangan da kuma wanda bai sani ba ne ya bar da ya tafi abin shi sannan shi ta yi ina ba ta fahimta so da ba rukuni ya taba ba to idan da mutum kuma zai yi yabanta sun yi tashi kawowa ba sai ya cikin kawo su gidan ba in yi kabri ta ɗauke mishi wannan wajibi sannan akwai sunan wanda idan ka su ba kafin ba ba ne misali kamar karatu na alƙur'ani bayan suratul fatiha ba wai magana ba ne. sai mutum ya koya ya zo gairin makdu ya alimin wani zalimin amin ta ba abu kaga ya ba sunna ce amma sanar shi kawai ba ta gani ba da kira wannan sunna suna ba ta gani za ku iya fahimtar wani abu da nan ƙara mu ku cewa idan mutum ya bar wajibi sai ka ga kawai kawo ta ɗauke ta misali kamar farko sai yi raka a biyu ya kwanye ya ya sai ce na roƙe tun da ya tabbatar kawai ya kawo ya ɗauke ta tun da wajibi amma dai yan ƙarshe ka ce dole sai ya yi ta sai ya to ma'ana dai haka ke wa iqamu salat sai da sallah sallah ne kowa yake da dama wasu suke yi Allah ya saka mu iyayen mu da suke nan da matasa abokanai na da yayi da kanne kun ga muna tare muna tattauna abin shafa to wallahi wani yanzu ma ya bada irin wannan lokacin ya zauna iya ganin ma ya yi asara shi ya da ni ta gaban Allah biyar da aka dama mu ya sha da kuwa <laughs> كما يجد أول ما يحاكم به العبد يوم القيامة الصلاة من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين الله كريم لا توكلت إلا قال داود والله العظيم يمجد في الكبد عند باع داود الشلمي يمجد من شياطه كما إن يضبع وأنا أقول شيء ولي ذكابا كما يجب استقبالي إذا فرق الله سمعني سامي يسلى كل ركعتي mai kyau Allah ya karba ya zo za ka mishi cikin sallan ma da yi wani ma in ya tabbatar za a yi sallah mai kyau a masallaci zai je ne ba kai mu ma ko saboda an cika ruku'u an cika mai an cika sujjada sai sa shek shi ba ya lura da irin wannan maganganun ba ruwan shi in za ku yi sallar za ka yi kana jira a tafi ruku a shi ya taba zuwa kai a karatun Fatiha sura ko sai ka billahi da ga ko azan shi a lokacin ba sai a yi zai sai a yi ta aka yi aka yi dawo daga saboda ka fitar aka bara sai za ka ɗauka da ya za a yi sai suka ji an sake tafiya shadda su alu ne yadda suka baki sannan ya ba matasa ko ya najeriya ka sa kai kai wannan yiwa akwai dadewa an gane dole mutum wallahi shi ne wanka. kai abu mai kyau allah ya dakatar da mu sannan wani zamu zaka da kuma ba da zakka yanzu wani wallahi bai taɓa zuwa ya tambayi malami ya ke da zakka ba bai ba san yaushe dukiyar ta kai da samun zakka ba bai sani ba suna ba ta gani ya kamata ka san yau ne dukiya ta ta kai sabon zakka ba sai da azumi yake kira zakka kare ba idan yau Allah ya baka kuɗi ya kai sabon zakka yau din nan to za ka rubuta ne yau Allah ya ba ni kuɗi ya kai sabon zakka ran da dai din nan ya ba yau yau din nan to yau Allah ya bukata da shi wani ya ɗauka kawai da azumi cirewa an gani ba sai da azumi kadai ba da karanta dukiyanka kai sabi da karanta za ka kasa ka kashi arba'in ka da kashi daya idan amfanin gona ne ina ba ta an gane wanda ruwan sama ya shayar iya da bambanci da wanda ka shayar da shi da bohol wanda ka shayar da ruwan sama za ka ɗauki ɗaya bisa goma ka bayar an gane ko amma idan wanda kai ka shayar da shi to ba ka ɗauki ɗaya bisa ashirin ne ka baya hatta zuwa idan ka zuwa fikin musamman ɓangaren halabila hatta zuma sun da adadin kiwon zuma idan ka yi irin wanda ka ciro su da adadin su da yadda za ka baya ina fata an fahimta dabbobi rafumai ramuna kaza shanu duk suna kaiwa da sabon zakka sai ka je ka karanta kaya to wani ma ya damu da zakkan ne shi da abin da zai ba zai fara kiyama ba shi gani yake ba wani zamu shi akwai wani yake wanda kawai wayan malamai ne tuwa-tuwa ne ko ake shi da Allah ya sa mu dace sannan wasan ramadan da kome azumin watan ramadan yanzu wani ya san mutu da lafi kiyama bai san abin da zai mata mashi azumi shi ne kawai yake ruwa mai shi ya san me yake mai azumi na ya lalace ba ruwan shi shi dai ya san da safe ana kama baki kafin arziki ya fito ko da ya fito daga fito a cikin zuwa kwaɗin rana shi ya arziki duk abin da zai faɗa shi bai nan ba zai yi magana ta zai manzana ce mallam ya da kaular ko والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه أو وشرابه أما الانتفاع إلا ما يفتحه لوجه الله لم أبنه سيبعش هذا كل شيء في هذا كم يقول في الجو الشرعي وحج البيت لله الحرام وكما يرسل الأجر الله بأحرامه يقول يا عكا زوا مكة فاشل كم تشوف فيها تجارب فيها كثيرة شابه bai taɓa zuwa maka wai nufin Allah ne haka ne nufin Allah ne aka Allah ya faɗa amma tun Allah ya baka dama sai ka yi iya kokarin ka iya wasu biyar amma da ka nufi ga shi ana biyan kujeran maka ka ji ka je ka biya baka shirya zuwa ba ka ringa faɗa ba Allah wannan magana amma yau idan ka ɗauki kuɗi ka kai Allah aladari aka zo shi aka ce ba sunan ka laifin ka ne ba da suka bane ina ba zan gani sai ka sake biya wasu shekara in kana cin kan sau ɗari ba ne kuka bane nan ba sai kake barin da jaha kai wata jaha za ka ta yi iya kokarin ka ne har ka mutu ka mutu Allah bai yi ka jiro to ka iya kokarin ka ko kuma akwai ciwo da ake gwadawa a ce mutum yana da ciwo kaza bara a bari shi gaba kamar yadda ya faru bara aka ce masu korona ko daddawa kaza bara su shiga ko amma wani zai mutu ne amma haka kawai Allah ya ba mutum ya zuwa cikin wani shi shi Allah ba zai jingina abin da kafirci ce wa man kafara fa inna Allahu ghaniyyun 'anil 'alamin wanda ya shi yake zuwa to shi Allah ya wada su da abin da bai da ba shi baya su shi ba mun ji kun iya yi da to amma wani zai iya cire kudin maka naira miliyan uku ya biya cash amma ka sa abin da kai shi wallahi ba zai iya zuwa ya ɓata lokaci ko ya gyara lokaci ya yi awa ba zai iya zuwa ya yi ba zai iya zuwa ta ɗaya wani sun kawo ta hannu sun kawo su ne su ta kama wani ya azumi ka nuna azumi saboda sauraron karatu allah ya saka musu alkhairi ba ka so wannan abin da su suna zuwa yi da yi allah ya kaddara yan wa ne wallahi abu akwai wanda suke zuwa aikin hajji ba ma aikin hajji ma suke ba in ka tambaye shi menene arkanin hajji akwai abin da idan ka bari a aikin hajji kwaya daya aikin hajji ka bari ba zan kwan bai nan yi bayani shi ba da kai ba yanzu aikin hajji misali niyya ana dauka ne a ina a miƙanci misali za ka ce lambai aiki hajji tana uku ne ifradi za ka yi ko kirani za ka yi ko tafarki za ka yi kullum ka san wanda za ka yi idan ka san wanda za ka yi ina ba ta amfani da idan mutum ne ya san wanda zai yi ana fahimta da kyau to sai ya dauki niyyar shi a miƙati miƙati na jikin ibn abbas ya tabbatar mana daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kauce mai kaji ana za ka ɗauki niyya maza Allah ce hunna da hunna wani man ata alaihinna haka annabi ya faɗa mutanen da sun ɗauki niyya a wurin da duk wanda ya zo zai wuce ta da ya ɗauki niyya kare wuce fa ya subhanallah Allah ya dace da mu amma ka samu da dana ba hankali wani bayan ranar da aikin hankali shi ya samu kujera ko an ba shi kyauta Wani ba ruwan shi shi wani na alhamdu bari ya kama hanya da tafi abin shi an gane sai ya tafi aikin hajji ya dawo ya tafi hakori ba ta su kakuri ba haramu bane wa ba haram bane amma ita ku kada ga wani ya za ka rufe ce wai ah wannan wannan ba maka yaje ba wani tuni ya shitara gare shi an zo ne in yi bai saka mu shara ba to amma shi ne ta yi hanyar da ne to da farko akwai niyya idan mutum zai zama tushi ne shi ne zai fara yin umra ne zai da sun yi umra a miƙati in yi yin yi umra ya gama ya yi halilin kubra zai dawo ya zama ɗan makka ya sa kayan shi ranar takwas ga wata zai ɗauki niyyar aikin hajji idan mutum kuma zai yi ifradi ne ana ba ta gane da ya zo miƙati kawai zai ɗauki niyyar aikin hajji zai wuce an gane ko idan mutum zai yi kirani ne zai ce to Allah na yi niyyar aikin hajji da kuma rasan kwa masu lokaci guda sai da duniyar su ya wuce to idan mutum bai yi wannan niyan ba to ya bar rukuni cikin aiki hajji shi aikin hajji wanda ya bayyana Allah ne da mu to daga nan sai bawa na al shi ma rukuni shi ma ne rukuni bawa al-ibada حين لك البلية من تفرهم والنفور غورهم وال يطوفوا بالبيت العتيق wannan tsawon ibada ala ismail da Allah da ganda na gama littafin nan da Allah ya rike mu na karshe a bada rana ɗaya ne magana kan aikin hajji ku ɗauka a sa shi a yi don Allah sun da sassarwar aikin hajji akwai abin da kai ina ba ta an gane ba bisa ake masa wani ba zuwa bisa Eh, yarda gaskiya insha Allah so da karin da wani wasu ka taɓo nan makarin daga ga akwai damuwa nan ba akwai damuwa an gane ko ko ina bukata ake hmm? ba za mu gaba ko ba na da ba na da insha Allah ba mu sani ba da lafiya amfani eh, ko da ran lahadi da zai biyo bayan washe garin zafi sai ya amfani da zalunci domin a bambanta ifirani da kiran da tabbatu ana fata an gani to mu ajiye shi za mu ce kawai saboda kare su mana lokacin karatu ma'allin shahi ya zo ya tafi nan hannu Ya san idan ya tafi arfa kaza ba ne sannan idan ya zo bai yi kaza ba aiki aikin hannu shi ta baci yi kawai yake yi ba da akwai aiki da za ka yi ba haramun ba ne amma da za ka kuskura ka yi shi aikin hannun ka ya ɓaci eh, sai mutum ya yanka rakuma idan kuma ma bai yi ta hadisi tsohura ya yi ba ba ma ganin yin karatu ake yi zai suna ba ta gani abin da ake yi yanzu a biya shi sai ya dawo ya san da aiki na wannan kuma ya zama zero kuma Allah na fi shi shi dole sai ya dawo shekara mai zuwa ya sani sai dai ya mutu in kuma yake ce ya dawo kuma sun Allah ya tura shi ranar lahira yanzu ba za ta mutu ya tafi aikin da ya gane shi iya cikin ihram za mu zo dai mai tambaya insha Allah wannan sai mu je ko wa haddul bai da kuma dai ziyartar dakin Allah za ka ji insha Allah ran lafi mai zuwa musamman wanda suke da niyyar tafiya aikin haji kasance tare da mu umra za su amfana Allah ya dakatar da mu malam ya ta dalilu فدليل الشهادة قوله تعالى دليل كلمة الشهادة دليل الشهادة إذا تقدم الله من أوفيه شهد الله أنه لا إله إلا لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم kaga ce me yasa musulunci yake kun kalmar shahada bayan ka kawo wannan hadisi na dai hadisi ne da Umar bin Khattab to sai kuma kace gashi ma cikin Al-Qur'ani Allah ya shaida Allah Allah ya shaida annahu la ilaha babu da da shi wal mala'ikatu malaiku ma sun shaida wa ulul ilmi ma abuta ilimi ma da sun Allah sun shaida qa'iman bil qist sun sai da alim la ilaha illa huwa al aziz hakim ya Allah shi kadai ne bashi da abokin tarayya al aziz wanda yake magwayi al mai hikima wa ma'anaha ma'anar kalmar shahada za ka kalle ka ma'anar da me kake faɗa shine la ma'budu bi haqqin illa Allah ba abun bauta da gaskiya sai ne sai Allah nan da kira ba ba abun bauta sai Allah ba ko za mu bauta Qur'ani ya tabbatar da su amma shi ne haramun da bauta su an gane ko an gane sun kace ba su ka koro su ayi sai ne kace ba abun bauta da me da gaskiya sauran duk an gane ko wanda ba ya zuwa da biduni huwa al-batil shirme ne amma ga na gaskiyar nan to shine kace la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya lokaci ba abu bauta yi shi kuskure shi ta ba da fitar maka da ma'anar danki danki ai la ma'budu bi haqqin illa Allah la ilaha la nafiya jami'a wannan ana kiransa la nafiya lil jins ita la nafiya lil jins duk sunan tana yin aiki ne ta'mal amal illa tana yin aiki aiki irin mai ta'mal amal illa tana yin aiki aiki mai illa duk sunan da ke biyo bayan sa fata yake dauka ta kona duk wani jinsin abu misali zalikin kitabu la raiba لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مع شيء لا إله بعض موضع للصيام بعد الكتاب لا نافية جميع ما يعبد من دون الله تقول معنى شافي duk wani abin da ake bautawa koma bayan Allah da kace la wannan ma'anar la din kadai ta kore maka duk wani abin da ake bautawa koma bayan Allah illa Allah sai dai Allah مثبتا لعبادته لله وحده لا شريك له في عبادته ma'ana ana tabbatar da ibada ga Allah shi kadai babu abu da ba wanda yake tarayya shi bi ibada shi cikin bautar sa mala yake cewa kama annahu la sharika lahu fi mulki kamar yadda ya zanto babu mai tarayya shi cikin mulkin sa wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala tafsirin kalmar shahada wanda zai bayyana maka ita zaki da ke Shi ne faɗin Allah madaukakin sarki wa in qala ibrahim yayin da annabi ibrahim ya faɗa da abihi ya faɗa wa babansa wa qaumihi da mutanensa an gane yace inna li bara'un mimma ta'malun ni na yi barranta ga duk wani abin da kuke bautawa kaga la ilaha illallah ko zai ke da illan da zai fasara ai illallah sai wanda ya kirkire ni waye kiran nan kalmar shahada ka ta cikin wannan aya an gane ko za ka kana so kai tafsirin za ka ce ka kawo ayin da yake tafsirin kalmar shahada dake dake to kace ayin da Allah yake cewa wa id qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini sai wanda ya halicce ni shine wanda zai shige da ni bishiriyar sa wanda ala hakani wa dan baqi da ni aqilni la'allahu yarji'un wanda ala hayatin da wannan kalmar baqiyatan wal'uziya fi akhdi zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ko mutane zuwa dawo zuwa ga ma'ana Allah ma'ana an tabbata ne sun zamanin annabi Ibrahim Allah ya kiyata ta ila tashin al-qiyama Allah ka samu dace ba zai yake cewa qawluhu da kuma fadin Allah madaukakin sarki wanda ni ne alqur'ani yake kara tabbata da kalmar shahada qul ya ahlul kitabi kace ya ku ahlul kitabi su ne mutane masu bauta ta an asaura da injila kiristoci da yahudawa ke da ko ta'adan ku tawo ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum zuwa ga wata kalma wacce za ta dinga tsakanin mu da tsakanin ku me ce ce da Allah na abuda illa Allah kada mu bauta wa kowa sai wa sai Allah kada la ilaha illallah shine Allah na abuda ko illa Allah shine Allah ولا نشرك به شيئا kada ma haƙi tarayya da shi wala ya kada ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada da yamu kada da yamu sashi musulmi sashi su riki wani abun bauta ma'ana arbaban su ke kuma abun bauta ko ba bayan Allah ko waye ba ya kanta abun bauta ko ba bayan Allah da ka rike shi ke nan kawarwar kalmar shahadar ka ne ake tabala shi da mutane ana cewa karka bauta wa shi kar ka bauta wa kaza kar ka bauta wa mala'ika kar ka bauta annabin Allah sai ce maka wai sai ka san manzon Allah sallallahu alaihi bayan sai ta fi san manzon Allah sallallahu alaihi ka ji shi kaunar Allah sallallahu alaihi wasallam ka ma ji shi ma sanin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma an ka tare shi an bayan da ku kwanaki da mun yi magana akan kalmar shahada sai wani biyu ne to su da ba ka san manzon Allah ne <laughs> kuma wani wallahi abu in ka tambaye shi maka kawo maka da sama da Allah sallallahu alaihi zuwa kakar uku ma wadda ya kawo ba a baya tsoro mai shi aka yi da mutane su sani shirka akwai hankali allah ta yi ya tsare mu fa in da wannan yanzu misali shiristoci wa suke bautawa annabi isa annabi isa ba bawan allah bane ba annabi bane mai daraja wurin allah wa idza aqamna min alladina mithaqan wa minka wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam kafiya daraja wurin allah amma duk da darajar sa da suka bauta mushi allah ya daga musu kaba to ba wanda ya zo samu wani Allah Allah daga musu sama ka gane wannan bai rage ba yanzu wannan ya rage ma annabi isa martaba da suna bauta mu sannan dan Allah ya ce kada abu wa annabi isa ya rage wa annabi isa daraja ba iya na amannabi ba iya na abanzan ba iya na ulul azam na ne za ka ce za ka alaihi salam to amma da za ka bauta mushi Allah baya mutane su gane cewa ba abin da ya shafi annabin Allah cikin annabawansa suna nan da su. shi kai Allah ya tafi subhana rabbika rabbil izzati sai wa salamun to amma dai ka bauta musu da haka mun a shiga hukuma Allah ya kare mu Allah ya tafi ko ni shahadu bi anna muslimin ce mu musulmai والدليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه da شين لقد جاءكم رسول min أنفسكم dalilin cewa manzon Allah shi manzon Allah ne ka shaida kuma ce me dalilin ka sai ka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle hakika wani manzo ya zo daga cikin ku azizun alai wanda ya kan tsananta gare shi ba antum abin da yake tsananta a gare shi shi annabi abin da ya dame ku shi ma za mu shi wannan ya ce zama siffar mai karantarwa abin da ya dama al'ummar ka kaji me kai ma ya dame haka annabi ya rayuwarsa an gane ku harisun alaikum sai muku fatan alheri kar kana wa mutane fatan sharri in ka ji kana wani sosai. hanya ma kai jama'a mafi yin annabi suna sunan in ma akwai to kai har yanzu baka je gaba gaba kana nan da a can baya ka rinka jin fatan abu ya soka akan ne za ka yi in ka samu abu ka rinka fatan wani ya shi ma ya samu an gane ko sannan haka annabi sannan ne mumini da rahotun rahim game da muminai ya kasance ne sun fawa wani mai jin kai ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه أظن في معلومة كده إن شاء الله صار لما الله في طاعته في ما معنى التكلة معنى الكلمة الجنة معنى محمد رسول الله فو معنى أشهد أن محمد رسول الله في طاعته في ما أمر شيء كاي تلاش من الله قال لي أسمع من ديني كنت أشهد أن محمد رسول الله يعني كنت أقول لا يا الكوري في أبو ده النبي فقاتني وكذا أشهد أن محمد رسول الله أن يبدو كيف يكون a baki ya fara kawai wanda su yi mu fi ma akhbara duk abin da annabi ba da labari ta gaskata wanda ina kuma na nana an wa sadara duk abin da annabi ya ana ya tsawatar mutum ya nisanta wa Allah ya bari Allah illa bima shara'a kada ka mutu ya wuce wa Allah sai abin da Allah ya shara'a a mun tsaya da ko idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu ƙara tsawar da ba da shi kulle mu kai ƙara tsaya to wanda yin sala dalilin da ke nuna cewa ai sallah wal zakka wa tafsiru ta wa tafsiru tauhid qawluhu ta'ala wa ma umiru Allah ce bai umarni ba dalilin da yake nuna kuma ce me yasa kake sallah wani dalili ne kai musulmi na kana sallah me yasa kake saka ce sallah kana ya garin mu ba ruwan Allah da wannan ya kamata ka san me yasa kake da kace Allah ya ce wa ba ma umiru Allah bai umarni ba illa ya'budullah fa ce ku bauta wa Allah ku mukhlishin lahu dinan ku yi ikhlasi kuna yin addini domin shi kuna kebance shi da addini shi kadai kuna ba kuna bin hanya ne ke ba kuna kakace wa wani shirka shi da kuna ba wa yuqimu salata kuma mutane tsaye da sallah wa yuqtu zakata su tsaye da sallah su ba da zakka wa zalika dinu qayyim wannan shi ne addini tsaye ga dalilin musulunci akwai sallah in ta addinin musulunci والدليل الصيام دليل الحج بقوله تعالى فلك ألا بالجزة يا أيها الذين آمنوا يا أقوم إيمان أن هو جعلنا منهم كتب عليكم الصيام أفضل لكم عزلي كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما إن أفضل لكم عزلي تبت حقيقة ذاك سامي ورن الله يوشك أفضل لعزلي نعم نعم shekara biyu bayan hijira manzo Allah ya azurci samani ramadana ya yi azumi na watan ramadana a matsayin farilla guda nawa shekara takwas to amma da ba ana yi a ne da ne ka ce kashe shi ma kuka za su bayani a kan azumi ana yi amma a matsayin matsayin kada ba ka yi kada wani kada ka yi kada fahimta ko Allah ya samu dace na'am amma da kutum ba wajibi ba ana yi amma da zama wajibi dole sai kai ba in ga dama shi kai kana maka yi an gane ko kai na'am wal dalilul hajj dalilin da ke yi nuna wajibin aikin hajji wal jahi ala nas hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila game da Allah yake ziyartar ɗakin Allah shi kadai ne shi ake ruwa. man istata'a wanda ya samu iko ilayhi sabila da shi akwai hanya ma'ana malama su yi bayani sai zo bayan ina ne za mu faɗo yanzu da gidan insha Allah wa man kafara Allah ke wanda yi kafin shi yayi mutunci Allah ya bashi damar da yake zuwa to a faɗa mishi fa inna Allah alladhi Allah kabirun hannun alamin Allah shi ne game da salikai baki daya shi ma Allah baya so rinka kayan shi ma'ana hausa kamar a abu hausa ko ke ba za ka ba da mutum ke kayan ka ba ko kaga ai wannan ko mai hankali ne ya faɗa maka wannan maganar a cikin mutane za ka kwarata bale a ce ubangijin ka da kai Allah ya dace da mu na kan sha Allah gobe za mu ƙara tsarin za mu samu samu lokaci a gurguje za mu kokari mu kammala ta daga nan kuma in da bismillah ala bayan zabe da kwana ɗaya ran lahadi za mu yi magani akan aikin hajji da umra musamman sanar da duwanda yake da bukatar yake kuma muna fatan ba dukkanin mu Allah ya kai mu domin aikin hajji to Allah ya kaddara ne mutum Allah ya dace da mu malam ma a ajiye tambayoyi gobe ba amsa a lokaci ya tafi abinda muka faɗa da dai Allah ka ba mu ladan shi wanda aka samu kurakurai Allah ka yafe mana wannan karatu da muka yi Allah ka sanya albarka a cikin sa Allah ka albarkaci rayuwar mu da zuriyar mu baki daya Allah ka samu mu da duniya lafiya a yan uwa maganar ku ta zabe to Allah ya hankuri a zaben nan a mutu sosai a ji a dangwala kuri'a Allah ya ba mu kuma ya bamu nasara ya zaba mana shugabanni wa yadda suka sama alkhairi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللباب سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين